Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za je matasa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata shirin ina za mu je matasa ya tattauna akan yadda ake tura ƙananan yara su yi aiki mai tsananin gaske musamman mata daga yankunan karkara ayyukan da kan hada da wanke-wanke share-share ko reno da dai sauransu inda a wasu lokuta ma ana azabtar da su har ya kai ga lalata su. A cikin shirin namu na wannan mako za mu ji ci gaban tattaunawar da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya yi da Hajiya Hafsat Muhammad Ahmed Baba, kwamishin ya a ma'aikatar lamuran mata da ci gaban al'umma ta jihar Kaduna akan wannan batu. Sai ku biyo mu da mun jin ƙarin bayani. kuna da masaniya akan irin wannan abu. eh muna da shi kwarai da gaske domin yawancin yaran da ake kawa zan gaya maka cewa yaran ne masu kananan shekaru sai kaga an kawo yan shekara bakwai takwas tara goma wanda su kansu a matsayin su na yara suna neman wanda zai kula da su kuma za a kawo su a ba su aiki mai tsanani sannan agent ɗin da suke kawo su za ka ga cewa su suna da nasa kama shuɗin kamar a ce idan yarinya ta fara aiki watan farko to sai ita wadda ta kawo su sai a ba to haka za ta je ta ɗebo 'ya'yan mutane ta kakkasa a gidajen masu da shi wanda za su kuma za su dinga aiki wanke ayyukan yana hada da reno wanke-wanke shara wanke bayi aikace-aikace yaran nan su za su fara tashi da sassafe su ci gaba da aiki sannan kuma su ne na karshe da za su kwanta to ina za ka ga wani hutu a ciki sannan ba wai ana sa su a makaranta ba ne akwai kwanan nan yarinya ma da aka ɗauko aka kawo ta aiki ta gama aji shida za ta shiga js1 ta ce ita karatu take son ta dole aka ɗauko ta aka kawo ta to karshen ta da ta gudu sai ga matar ta biyo ta akan titi tana so ta bata kashi wata matar matar da gidan da take aikin a'a ba gidan da take aiki ita wanda ta kawo ta ta biyo ta tana son ta ba ta kashi sai da Allah ya sa wata ita kuma ta zo ta cece ta ta kai ta gidanta ta aje sannan ta sanar da mu mun dauki yarinya muka rike ta ta kai wajen sati biyu sai da muka tabbata cewa mahaifinta yanzu sannan kuma irin waɗannan yaran zaka ga cewa yawanci in aka dauko su aiki ne wanda kowane wata wai ake biyan su dubu biyu sannan kuma ba cin kirki sannan ba wata sutura kirki sannan waɗansu daga cikin su zaka ga cewa a irin haka ne kuma ake samu ko yaran gida ko masu aikin gida suna lalata su duk muna samu irin waɗannan rahoton a ina suke kwana ne in an kawo su muna da wuri musamman wanda muke ajiyewa wanda ake ce mashalta to gwamnati ta ajiye wannan wuri saboda kula da su na musamman kuma idan muka same su na farko abin da muka yi sai muka kai su asibiti domin mai yiwa suna da wani lalura a jikin su ko kuma kila an ce musu zarafi amma ba za su iya faɗi ba to mu idan suka zo wurin mu muka lallabe su domin mu ji yaya yanayin zaman su yake a irin wayannan gidaje yaya irin abincin da ake basu lokacin da suke kwanta bacci da lokacin da suke tashi kuma wani irin aiki ake basu to duk irin wayannan sukan samu su gaggaya mana abin da yake faruwa da su hajiya ta ina kuke samun labarai labarin irin wa'annan yara da ake shigo da su ne tun daga shi kina buga misalin wanda kuka samu to wallahi waɗansu yaran zaka ga cewa ma gudu suke saboda azaba Allah ya taimake mu saboda an san yadda wannan ma'aikatar take kuma akan ji mu a kafafen watsa labarai irin ayyukan da muke sai ka ga mutane arziki sukan dauko su kawo domin ni akwai wani mutum yanzu haka wanda ma daga Abuja ya dauko yaya guda biyu saboda sun gudu daga gidan aiki kuma yaran nan yan jihar Katsina ne ya zo ya kawo su ɗaya shekarar ta sha ɗaya ɗaya shekarar ta goma ya gansu suna gararan ba ko kuɗin mota ba su da shi akan saboda ya san irin aikin da ake kuma dan jihar jihar kaduna ne amma yakan je kasuwanci abuja ya ɗauko su ya taho da su a cikin mota ya kawo mana su har ma'aikata nan yana kawo su muna karɓar su ya juya ya koma abuja to sai da muka tabbatar iyayensu sun zo domin abin da muke shine ai dan an kawo su ba za mu ɗauke su mu kai mu kamar gwamnati na wani jiha ba so muke sai iyayensu sun zo menene dalilin da yake sa za ku kawo ƴaƴan bari in baka misali akwai wata mata da ta zo nan da tsohon ciki ita ma haka yarta ta gudu yar bata wuce shekara takwas ba ita ma an kawo ta aiki na tabbatar muka sai da muka tabbatar mun kulle ita uwar ta yi weekend a wurin mu tukunna tun daga juma'a sai ranar litinin muka fito da ita domin ta gane kuskurenta sannan kuma mu tabbatar cewa yarinyar nan ba a ci zarafinta ba kuma ga irin ayyukan da take irin na wahala ka zauna da uwar muka yi mata bayani da sauransu sannan muka tabbatar cewa mun maida ita da ita da uwarta a nan ƙauyen nasu kuma an saka ta a makaranta to alhamdulillah kwanakin baya ma sai ga ta da uwar da uban da ita yarinyar sun zo sun zo su gashe ni suka ce yarinya tana zuwa makaranta yadda ya kamata to yanzu abin da muka yi muke yi ne idan kamar daga wani karamar hukuma an ɗauko wa'annan yaran in yan jihar Kaduna ne to abin da muka yi shine mukan sa kamar social worker din wanda ke wannan karamar hukuma za mu mai da ita wurin chairman sannan su wayanda suke wannan aiki na social work din su kuma za mu rubuta mu kai musu a je a tabbatar cewa an saka yaran nan a makaranta kuma ana mai da hankali akan su ana kulawa da su amma idan na wa'insu jiha ne to mukan aika ma da kamar ah, su kuma yan uwa na kwamishinoni na mata wa'anda suke nan jiha mu aika musu mu ce to ga abin da ake ciki sannan mu saka ma'aikatan mu su kuma su raka su domin a tabbatar cewa an kula tare da su kuma an ga cewa ba su sake dawowa ba. Hajiya kun taɓa yin sa'ar kama su wa'annan mata da ke zuwa su ɗibo 'ya'yan su da sunan gari? Muna sa'ar kama su kuma ina tabbatar maka duk lokacin da muka kama za mu yi ƙoƙari mu kirawo ka gansu kuma mukan kama su kansu mutanen da suke ɗaukan wa'annan mata aiki saboda sun san cewa ƙananan yara ne su kansu bai kamata a ce sun ɗauke su ba kamar misali akwai wata wadda ta ɗauki wata yarinya da alƙawarin cewa za ta saka ta a makaranta to ƙarshen ta sai ta zo tana azabtar da ita da wuta ma take azabtar da ita duk jikinta ƙuna ne na wuta sai ta sa cokali a wuta sai ya yi zafi sannan sai ta saka mata ta saka a fuska a cinya a ciki wallahi wa'ansu makota ne suka gani suka zo suka gaya mana muka ɗauki yarinya yanzu haka muna kotu tare da ita matar da ta azabtar da wannan yanzu an ci ta tare dubu ɗari biyu sannan kuma magana a kotu bata ƙare ba muna sa sakamakon za a ita wannan mata hukunci kuma ka ji abun takaici ita kanta matar nan uwa ce tana da yara kuma tana da ciki a lokacin da take ma wannan mata yarinya wannan azaba to kaga duk irin wannan muna da su a rubuce kuma muna aiki tare da jami'an tsaro wanda duk lokacin da muka ga irin wannan abin ya faru to akwai irin aikin da muke yanda za a yi bincike daga bincike nan kuma za a kai kotu a ƙarshe wannan sako zaki aikewa iyayen yara musamman waɗanda suke ba da dama ana todo ana yaya birane na farko sako na shine ba zai yiwu ka haifi ɗanka ka kasa kulawa da shi ba domin hakkin kula da ɗa yana kan iyaye ne da uwa da uba na farko kenan na biyu nawa ake ba su yaran nan kwata kwata a ce a wata kwana talatin a ba ɗanka dubu biyu mai dubu biyu za ta yi maka sannan na uku ba a san gidajen da ake kai su ba ba ma a nan jihar Kaduna ba har waɗansu jihohi a je a ɓata muku yara to ka ga shi ma wannan wani abu ne daban wanda bai kamata ba sannan kuma ka hana su yin makaranta ka kasa yi musu tarbiyya kuma ka hana su zumunci tare da 'yan uwansu sannan na uku ina ƙara jaddada cewa jihar Kaduna tana da doka doka na kare hakkin yara wanda idan duk wanda aka kama da kerin wannan na azabtar da yara na yin aiki mai tsanani ko kuma su je a kai su su garurruka su kansu wa'inda suke kawa doka ta hau kansu za a yi musu hukunci sannan su kansu masu ɗauka ɗin ma su ma doka tana nan za a yi musu hukunci. To da fatan matasa iyaye da ma 'yan siyasa sun ji wannan kiran masauraro abinda lokaci ba mu dabar kawo muku kenan a wannan karan amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ina za mu je matasa. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman wakilinmu Isa Lawal Ikira da kuma bakuwarmu a shirin Hajiya Hafsat Muhammad Baba da kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya. Masalam. a gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkan ku da wuni yau. Aisha Mu'azu ce take muku maraba a cikin shirin ciwon yamaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A 'yan shekarun nan an samu bayanan mata da suke gallazawa 'ya'yan riko ko kuma 'ya'yan kishiya a zaba wasu lokutan ma har ya kai ga kisa. Wannan shine ba mu a yau. Mun karɓi bakoncin barista Amina Umar, sakatariyar ƙungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar Kano. da kuma barista aisha ali tijjani sakatariyar asusun kungiyar lauyoyi mata musulmai na duniya reshen jihar kano da mace ce allah ya yi ta da tausayi da rauni amma kuma ba ta ragan wa 'yar uwarta mace musamman idan aka ce sun auri mutum daya ta Allah ta kasance mai yiwa auren daya ya mutu ta bar 'ya'ya ko kuma wani lokaci ma tana cikin gidan sai ki ga daya tana yi wa 'ya'yan dayan mugunta me ke janyo irin wannan barisa ne na bari mu fara da ke. Ni a fahimta ta abin da yake jawo wannan abubuwan abubuwa ne da suka taru suka taru suka taru suka yawa amma muhimmai da cikin su ne a gani na farko mm. shine akwai tsantsan jahilci idan na ce jahilci ya haɗa jahilci na addini mm. jahilci na al'ada mm. da kuma jahilci na sanin mutum ya san ciwon kansa ba wai jahilci ina nufin mutum da ke makaranta ba sannan abu na biyu akwai abin da na gani wanda shi ma muhimmi ne kamar talauci Talauci na ina nufin ba wai a kan kansa matan ba wasu abubuwa ne da suke kewaye da mata hmm. wanda wannan abin in kika kalle su sai mai duba na tsanaki tsanaki za ki ga jahilci da ke dawowa ko dai daga bangaren abokin aurenta hmm. ko daga bangaren iyayenta ko daga bangaren ta ko kuma daga bangaren shi kansa gaba ɗaya waɗannan mutanen da na faɗa. Hmm. Misali yanzu da nake miki akwai rashin ilimi. Hmm. Rashin ilimin nan kamar yadda nake haɗa da na zamantakewa rashin ilimin nan ya haɗa da na sanin menene al'ada saboda idan kika lura waɗannan abubuwan sai ba a san su a ƙasar Hausa ba na azaba da gallazawa da rashin imani da za ki ga kiri an fito ana yi na kisa hmm. na illata mutum ko 'ya'yan kishiya a ta su ko a yanke musu wani sassa ko a azabtar da su ko a kore su daga gidaje ba mu san wannan ba abin da yasa mun san a al'ada irin ta mu ta hausawa da wahala ke ga gidan bahaushe mata ɗaya ce za ki ga mata biyu sama da haka a wannan ilimi na al'ada za ki ga ba za ka bambance tsakanin 'ya'yan wannan da 'ya'yan wancan ba kin ga muna bin al'adar mu yadda ta zo mana da wannan abubuwan ba za su samu ba sannan na biyu idan kika duba addinin bana addinin musulunci ya kana da cewa namiji kan ya zauna da mace daya mm. in yana da iko in yana da iko zai iya zama da fiye da ɗaya mm. kuma aka zauna da fiye da ɗaya nan da haihuwa za su to kin ga wanda ya san addinin sai san cewa wannan abin daga Allah ne ba zai zo ya tashi ko ya kawo illa a cikin zamantakewar shari'ar da sun za a tantara a ba na uku kuma da nake cewa akwai misali talauci za ki ga shi ne ma idan kika ce kotunan mu musamman kotuna na na na na shari'ar musulunci musamman misali a garin da nake Kano eh. za ki ga kusan kashi tamanin a cikin dari na shari'un da ake yi shari'u ne na aure hmm. misali da nace talauci miji ne shi yake da haƙƙi shari'a shi ta tsora ma nafaka faɗa wato maintenance yadda zai kula da iyalinsa ya zo ya kawo abin da ba za su isa iyalinsa ba wanda wata inda dole sai an fasa talla ko kuma kila wannan da ce to tun da abin nan bai isa ba cikin san halin uwa mm. za ka iya bari ta ba ma 'ya'yanta ta ba ma dan wani. Barista Aisha ko za ki shigo nan? alhamdulillah ai ina ta sauraron barista amina ne hmm. kusan ta ɗauke zancen kuma gaskiya eh. maganar Allah duk wanda ya san rayuwa ya san cewa da abin da ta kawo haka ne babu wani ja dangane da bantutu da ta zan tattauna a kai. Mhm. Sai dai kawai abubuwan da zan dan ƙara fadadawa a ciki. Na farko dai ni ina ganin maganar nan da take ta jahilci haka ne. Amma kuma ina daga karfashi akan cewa mm. duk duniya ko dabba mage in kika shafa ta ta san kin kyautata mata. yanzu ta ilimi me yasa ta san wannan Allah ne halicci ta a wannan tsarin to hanni ba ma na so in bada izinin ma jahilci domin duk da Allah ya halitta a doron duniya hmm. in dai rai sunan shi ya san kyautayi ya san tausasawa ya san murmushi ya san kuka ya san bambancin garin ciki da bakin ciki ba a cikin a hacciyar uwarsa in sai masa murmushi ya san wasa kake in ta sha kunu ya sani. so ka kin kenan a ɗabi'ar mu da Allah ya halitta kowa yana son a kyautata masa sannan kuma ya zama wajibi wanda ya san a kyautata masa shi ma ya san ya kamata ya yi ne yi. to abin da yake son ya dora jama'a a kai shine hmm. wannan wani fikira ce da Allah ya halicci dan adam a kai ya kyautata a kyautata masa hmm. ba na ganin yana bukatar yin ilimi kafin ya san wannan barista amina da Sarka ma ba shi izinin jahilci duk na yadda da wannan amma abin da yake so a dora a kan shi magana ce tsantsa ta san kai da rashin imani hmm. kamar yadda ta so ma magana a kai ya kamata mu sani cewa shi ne nan da da uwa da da irinanta wanda ta haifa imani ne kawai yake yin su kuma in kin ce uwa da da. imani da imani ya shigo zaki magana tausayi sosai ya kamata mutane su san cewa akwai imani a tattare da rike ɗanka na kanka wanda ta haifa ma hmm. musamman mata wannan kana rike ɗan wani wanda ta haifa ni ina ganin ita mace yana da kyau ta san cewa ai ita ta na ta haifa to wancan ɗan ma ai ta san su a kai to imani da ya sa kika rike naki shi zai sa wancan mu daina ganin bambanci mu kalli Allah mu ji tsoron Allah mm. kuma mu dinga laye cewa gaba ɗayan mu dinga gaba ɗayan mu dinga mu a ƙarƙashin Allah ne kuma babu magana wani kishi da miji kamar yadda babu Amina ta fara maganar nan na kowa ne a ka'idar ƙasar Hausa bari yi wannan tambayar na kowa ne haka akwai wani abu da mazan suke yi ne da yake sa wasu mata karkata hankalinsu kan 'ya'yansu tare da mance na wa'yansu? zan zan so in gara so wannan tambayar eh. sai in haɗo da magana barista amina ta yi magana ta kan talauci wannan magana talauci ai shi yake sa wani abu ne da mazan suke yi ko a bangaren su ne da yake sa mace wacce ba ta da zurfin tunani wacce ba ta waye da yawa ba ba ta da kuma yadda za ta yi dole ta karkata ta yi hakan kamar magana ta lantinan da ta faɗa hmm. na kulawa da gida asali ƙarin aure addini ne da shi amma sharaɗin da ya faɗa addini a kan ƙarin aure shi ne sai kana da iko to mu a ƙasar hausa yana abusing wannan process ɗin hmm. mutum ba shi da iko riƙe mace da ɗaya uku sai je ya wata hmm. to idan ya karo auren a ba shi da shi sai a yi maneji to a wannan manejin ita kanta da take gidan ba ta koshi ba ƴaƴanta ba su wadaci ba to tun da ai sai mai zurfin imani sosai kuma mai zurfin hakuri da tausayi to in to da nan ba ya kamata kin dawo kan magana ta akwai barista Aisha kin nan kin dawo kan magana ta saboda ai ina kan magana ina nan barista Aisha closely abinda nake so mu kanna kamar yadda kika faɗa da tausayi da kyautatawa ba sa buƙatar a ce mutum ya je makaranta an koya maka, amma akwai mm. abubuwan da Allah ya nuna cewar shi dan adam sai ana tuna masa sa Allah ya faɗa a ga faɗin nan zakira kan fa'ul mu'minin waɗannan abubuwan za ki ga hajja ishe naturally mm. naturally yadda Allah ya halittu mace mm. ta kusan daga ita sai 'ya'yanta sai mijinta ba ta son wannan rabe ba haka duk mata niki wallahi ban san wannan karatun ba sai da na ganshi practically a kaina to yayin da aka ce an kawo mata dan wani ko an kawo mata ƴaƴan wani za ta iya yiwa ƴaƴan kishiya ne kamar yadda wannan tambayar ta nusa mm. za ta iya yiwa ƴaƴan wan miji ne ko ƴaƴan ƴan uwanta da maraici ya sa mm. to a nan tana buƙatar ilimi ne mata linzami ilimin nan na addini ne ko na al'ada ana kwaitar da ita cewa kin ga idan kika abu kaza kina da gwaggwaban ne a gurin Allah kin ga kamar yadda Bahaushe yake cewa da na kowa ne da da da dukiya ba a yi musu mugunta kin ga al'adance nan ana faɗakar da ita cewar kyautata wa dan nan dan ma wata ran Allah ya kyautata wa laki ko ka yadda alkhairi a nan ka jefe shi mm. to za ki ga waɗannan matan da suke wannan abun mm. wasansu suna da ilimi mm. amma ba su da aiki da shi shine abin da nake nufi nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Makon gobe idan Allah ya ara mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin nawa da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo kai musamman ba Julie Brothers Gresham ta daidaita mana sauti. Aisha Mu'azza yake muku sallama. kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Lala Mary Marina Edena, ƙaramar hukumar Vancouver kusan jihar Kebbi, Najeriya. Oh, mu talakawa wanda ba mu da kuɗin za mu cewa mu je asibiti kusa kuma mu zai za mu je zuwa auna mu. Lala mu talakawa mutanen ƙauye muna hawa da zafi bazara muna hawa harshen hanya. abin sai za mu ci ba wani abu ya ce ba ba da wani abu ya zuwa da mu yawa wai gari ya wata yari aka shawa ne wata an kwashe mu wani kaya wata ɗauke wani kuma ya wani ce kuma ya taho yanzu ne ya za mu sa kan mini haba ga yanzu Najeriya a adalci da Allah ku taimake mu wala mu ga inda muka tsaya. Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Uh, Don Allah ku bar dama bayyana ra'ayina kan wannan annoba da ta taso duniya ta coronavirus. Uh, uh, gwamnati ya kamata ta duba cewa abubuwan da yan adam ke bukata na rayuwa da kullum a cire masa haraji gaba ɗaya domin a samu sauƙin rayuwa ta yau da kullum domin yanayin zaman da aka sa mutane ciki to ya kamata a ce duka kayan masarufi da kayan al'amuran yau da kullum sun yi sauƙi kuma hakan zai kawo ƙara albarka ga cikin ita gwamnatin eh, haka kuma zan kara bayyana ra'ayina kan rage farashin man fetur da ita gwamnati hakika abin yabawa ne to amma ya kamata a ce gwamnati ta rage eh, farashin man sama da da wannan farashi da aka sani da ashirin da biyar akalla ce ya dawo naira sittin ko saba'in eh, da fatan gwamnati za ta duba wannan koke. Assalamu alaikum sashen Hausa Murya Amurka sunana Muhammad Awali Kawa daga Tariya. Dan Allah ku bani dama in bayyana ra'ayina game da wannan annobar ta taso duniya mai roƙon Allah Allah shi ta abin kuma Allah shi kare eh, nan gaba abubuwan da za su na fitina da daga wannan cuta eh, kuma na ba gwamnatin tarayya shawara cewa hakika ya kamata ta yi haraji akan dukkan abin da ɗan adam yake bukata na rayuwa yau da kullum assalamu alaikum mai magana malam malam ne zanen kula kullum jihar Bauchi ina kira ga yan uwa musulmi a duk inda suke a faɗin duniya mu tashi tsaye wajen yin wannan addu'a kuma kafin mu tashi wajen wannan addu'a duk wani mummunan aiki da muke wanda Allah ba so mu bari don kowane mutum ya san aikin da yake wanda Allah ba so kowane mutum ya san to zai mu bari muka ya bari sai kuma tuba sai kuma mu roƙi Allah din dukkan wata masifa ko mun ga mata ba ta gagara Allah ba Allah zai mana maganar sa Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA mai magana Yusuf Bazuka mai leda Zalalo a jihar Bauchi ina yi addu'a ga dukkan musulmi da kuma gwamna na na jihar bauchi bala muhammad daura game da wannan jinya ta coronavirus da ake tunanin ya kamu da ita ubangiji allah ya sauwake masa kuma ya sauwake dukkan musulmi baki daya Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi bunza bunza lokal gamman jihar Kebbi Najeriya hakikanin gaskiya abin da ya shahi coronavirus ya kamata 'yan najeriya su san cewa cuta allah ka kawo ta musamman an ce ba a zuwa masallatai ba a zuwa coci-coci ba a taro to yana da kyau a ɗauki matakin abu in ya faru shi masallaci wurin ibada na muna ba da shawari gaskiya masalatai ba a rufe su don can aka neman sauki wurin Allah don duk wata cuta Allah na da maganinta kuma Allah shi ka kawo matsala shi ka kawo maganinta saboda haka mu yi imani da wannan matsayin na musulmai sannan ina kira ga gwamnatin Najeriya baki daya abin da ya shafi waɗanda ka shigowa da coronavirus kamar irin waɗanda an ka ce an tabbatar sun shigo da ita da wani gona da wani yaro guda da hito daga turai to gaskiya mu a tantance gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya ta tantance kwari shugaban kasa ta tantance majalisa ta tantance a san suwa na awaji a halin yanzu a hana su shigowa dama idan annoba ta samu wanda zai shigo hana shi shigowa kai wanda zai hita idan ana annoban ga wuri hana shi ta kai ita a ka'ida ta shari'a muryoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Kuna sauraron shirye